الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا الله yana umartar ku kuma yarda abin da aka ba ku amana ga ma'abotanta yana umartar ku idan za ku yi wa mutane hukunci ku yi da adalci kada ku karkata ku yi zalunci a wajen hukunci madalla da abin da Allah yake faɗakar da ku da shi yake shiryar da ku zuwa gare shi a dukkan halin da kuke ciki hakika Allah mai ji ne ga maganganunku mai ganin ayyukanku ne